واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mine bon socho ilan tafakuta bayan ramadan itira na bisalala da silam da ya kutu da ko bai tuba be guni na ji dai daga bai tafi gwai gibe ne iya tsafta ci ya ba bai gobe gute ya ba kalandar shamsiyya wani gari ya ke febe ya ta ci gaban bayani ba ne gikin ciwo tafsirin ya suratu tauba aya ya ada ni be mutunci na Allah tabaraka wa ta'ala ya yi arziki ya wa gani be gwasu wai bana da kabi hana wa yi pàdé yìí yóò ti tó ní igájí fún igájí àdé ìdóná ẹgbẹ́ tí ó na tó kafin yi da karatu yanin nona su wanda ibebe ta yan da ci ya tiyan sinin maro ta ne yi ba na coci gaga wa hannu bi malam ya nalu e bayan da sha ne ga giguna <clears throat> lamarin ci fi hukuma isi ke gada bayanin da ci ba wale ga bayani kan cin gaji tukun fa'ida na tabona mai da mutuca a ila bayani bai ke lalle etu al-malik annoman ibn shakika masini mar na injiniya mace ko shi tuye mai koyo na muhammadun zumo bai ci na kifite katakon cewa na zumo dagwa arin sinimara ciya sinimar majajili to bayanin na dabagun gwaila ilankali tuna na malaman jaja fi laye ta sinimar bena <clears throat> a ga yi tsugar dalilin lamu jaci nan in waga ga injiniya na dan jobiya in ci bu tudo yin ya yi tun da ca damuwa mu da wani ma tuya wani wọn wá gún tuya zan da ci biya mun magi ci biya wuce sai da mun girayi wani matuka wulu ba da yajo a bi tuya zan da ciwo maga bi tuya ya tun da ci mu ya de tudwali da wani son gala mu ciwo alewa gala an hankali to ta wuce wuce ciwo na biyu yana ji faruwa tsakanin munafiki gajiyar madina wani ba na bi sallallahu alaihi wasallam nan ale ga ga ga ban sinin marga wa ga ba alaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga babu annabi sallallahu alaihi wasallam da shaya abiki aziki kuya aje da tafi madina to a madadina a je da bai giba ne a kuri jike mulki lubana damuwa yi mulki to mulki a yi wa bai limu mu muci ma ta. na nabi su ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma bi da karkashe munafiki ne zai ji mulki na son gamala a cikin tuwala annabi sallallahu alaihi wasallam ma gicin lamarin ji faruwa na nabi fiji daga yankunan ta tabun kona ga ba su kun sha Allah ya likarin bayanin da ciye ta mas'ala wuce da ba ya mishi a bayanin nun ga ba su kuna a tsuwanan ya gada ayayen wa minhum man adalla da la ata na min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna wale na kunan na riwaya na ci bai gan ayayo ta na jilami tu yi ugu ba na jilami tu na kilalli ayayo na ci bai tiya salabatu na hatibu imaji bayani tuwa ke lalle ga wuce e wugwa maji gora ita wuce mai wugwa ke lalle wata sako tuyin ƙur'anu ga ita e wuce bebe ma fi dagwayo mana mini sako tuyin ƙur'anu ga igagan e zandon da na ji laifi na wuga gaga su kufa su kwazo fa zane ci bebe ma waga fara mutane bi su kwa ci ga anabi fabiya ita nan gini lacile kanganci mun haji tabbata etanno ga uzirin na bebe a sahabin wuci ko mini sahabi a nasarar alisallam wani lokacin da ya badar nan alai ga nazi ba ta wuce haci wuya a mawaci ko a shek abdahak wula bayani ya yi goro etiyen lati caya na bayina kafi gida bayani bono ila ya wuce ba فلما آتاهم من فضل بخلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله أقفيتنا نتوتي لبيوا يا زكنا wani wuce gama wani wabe so ko yana bai ci na coci arzikin na laya zana bakilu biyi a ci ya gwata biyu a to ga gaga so ko ga arziki laya yi ya ji sadaka biyu ina ga fi da minita a ci zane ja lotu guruna so ko ba arzikin na laya na wani ma butan wata wallawa azumaya a to akwata ce ta wani mori duna fi zane ji ya zumana ta tuguru yalo ya biya Maji kame la bayani da tuwa na damiri ya jamu mimul jamu na damina a tawun bana mun gwaga lamarin ya zakama da khulu wa wuli jamaa Ta wa wuli jamaa mu jamu zakaru salim fatan na ji dalila ya wuke lalle mun ji salaba ga zai ne ga a wuli ya ti salaba ba so ci ce ga gan فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعظوه وبما كانوا يكذبون الله تبارك وتعالى قال فأعقبهم نفاقا وشبه قدن بمنافنشي man shiga ne ma na su ku ba gani da munafinci na ai fasadahun nifaka in so ko mu biya munafinci ana malawace a fasara saraci na in ga kwanda munafiki a yau munafiki a yau so a cike bellotu na sanadiyar tuci so ko ga muke biya munafinci na fa ka ba mu nifaka mu ba ba munafinci ma nan biya munafinci ta ti munafinci ma fa ma zai ke da tuce ga gafe kulubin maradun fa zadahumullahu maradun Yamma gbazo ba ta yi munafinci dabo su fa cike biya ba ta yi munafinci da biya na cituci gulanina hmm. ila yau mi hu munafinci na da babu arzikin na gudu toci na kuji bayan da cewa bi ma akhlafullah ma wa'adu iko na hafi da na jihali kawai da abin su kai doya na a su ko jihali kawai da su ko ya arziki a yaji sadaka a jadini musulunci taimako arzikin na biya yadda ya a yi ci a ga alikawar wuce a yi sha wa bi ma ya fi bu ebo na hafe su ga manana wale ina dai gabato da na gauyi gari a kaba hom mimul jama'i daga zakamai gon nifakan fi kulubihim mimul jama'i daga zakamai gon ila yau mai alkaunar bi ma akhlafu Allah wa jama'a ga zakamai gon ma wa'adu wabi makanu ya zibo fatan da yau ga za zakamar yau ji zeni ya sa da batu na ba a guda man shiga aya nawa latu hukuncin da cibeni abeke zaga shi shi tsakanin gobe su kwaiwa ni ya ji ga sokoga ya mi ziki su kuka mi aziki na ji sadaka soko ci ba ziki layu mu ci bai sadakawa ba ne ga lamarin na tsakanin ba bai soko ya gani yoyo to a ga sai ya tuba fi wani wani ga gamba da na gaba ni ya ji gama gamu rayu mu ya nan kowa ni ya ji gamu ya ji sadaka nan umarcu ya gani sun abi ma'ana wajen lafazu gani sun ya in ba a wajen dole wudon wula ya tuba tubo a gaga tsakanin ba bai soko ya da kawai da hada zani ebona na nan zine ga ga da nuti ga ke mi kya a <coughs> man shi da mai ga eh wada ga pa be go ya ni ga ga ga yi mi wa ya ka bo la ga be mi su ya wa ya amma doku doku man zige ga ne ya cha ma ya cha ga ga kwaso insha Allah mini yana ma lagwaso ya ti dalili wa gan ya cha nan ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga gan inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi nafsuha amma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allahu ujiran gum ya lumewi amma haddathat bihi anfusuha ebe na ra ya shige gana ba ne na ga gafe ba kukun ya shi wani malam ta'amal matuka ka ya, e gana da babu na a wata takallan biyu ko kuma agaga agautiya ebe ni da ya gba e, wani wula fe uziriya so ya zaga kpaga egwu ga nga imi ya, umala ike mi bia imi wuce ya, na na ga ya gana kwa kuma ji ta ụgbọ na ga mai

tsakanin abu bai su kai gan ayajiya su aziki a amfani ba azikin ci da kwai coci wani aga bai aziki da wa a bai nan ada kike da ki an ya alamu sirran musu kun da kike enai mu da kike sirriya mu kike su socha wani juwa ya gani jimai lami su fodo ya ce ganin musu ko kike wa an Allah alamu gugu fassara na shewa ad-dahak dahak bin Zayin, kuji ya ganni na wata daga na waji tabbata kuji sa'ala batu na hatibu yana to zuliyo shehu da ake gaga na a innal aya nazalat fi rijalin min al-munafiqin nabtal bin al-harith wal jadd bin qais wa ma'at bin kushair ad-dahak bin muzaim awon ci koga tafsiri na ji karatu ba ta ablabin da wani mini madarsa yau tafsirin iraki wani eh yi ga ganna yiyo na yi fassara ya goro na yi ga kwaso ya taya nono wani na hati biya. a ah, munafikin da ciji a gaji su kwa alkawala ci bin shayo zakuta mayo eh suna da ni ga naftal na al eh sunna da ba cikin al-jadd ibn kais eh sunna da ta cikin mu'att ibn kushayb so na ga fassara ya boro lugwaye lugwaye da tun da cana abdahak ibn zahir ngala fassara bayanin na idan na ja chaya na bitabu na dana unji zane ruwa mu ci eh, launa na ruwa mu ci ruwa za yi daifa da jiboka na na'am الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين ومن المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فهم يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ta ayan na to take ji bayani yayi shiri dana annabi muhammadu bin sahabi da bakuru ne kuma wa ga lo tabukuna aishin bala ce ya alladheena yalmizuna almutawwi'in Allah tabaraka wa ta'ala ga zane za za fela zane ji jin sadaka na mina almutawwi'in sadaka ji ci ya ci ada sali ula sali daga tatawwa tatawwa wazani tafa'ala wakati ta fa'ala ta washi jo a ta ta wuce ta da ba wa tawo na lamitu na wayayya daga na wayayya na ci bai ba musu basiri ta shi ta ce iktawa irka wani da iji ba ce jo ga idaratu ya izakoltu wadda yi wadda ni ta fa'ala ga wakil nuna ta fa'ala na wadda ke ba ga ta fa'ala na na ta fa'ala ta tawa so ata wuce da bakwata jaji a tamza shi don jaji ita wa zagana zai ji eji eh, ehlala na je ji sadaka na mina ina laga sadaka bai na annabi sallallahu alaihi wasallam fi da bi sahabi fi fashara ga man jahaza jaysh al ashar asra man jahaza jaysh al usra falahu al janna hadisi sahih bukhari annabi ga yau kune wa ya guji bayan da na gazwatul usra ya kuwa saraina zan don da na ga kudu ki wufi fibo wuce a fe shiri jiya da na jada gukuna so ko ayu aljanna so kuji gaga ta be na ka kwata yin kawai yana annabi fe ya fe fa sharaya a wala aya na ji ba ta baba to ya nafirul am ya ayu alladhina amanu malakum idza kila lakum munfirun fi sabilillahi thaqaltum wuce a caga na kakpa cayi to bani annabi kyalo da bayani ya e ku dukiye jitiya izan e na yadda sai ga dukiye zandon rubuji sadaka ina e zando ga da rubuji sadaka ngoma to ga na ji annafirul amu na lokacin annabi fiye ga ga etiya zandu tuya na Ata to da niji fila titi ne madina pati na ni da sa ku tuza fila ndo ndo ji madina ada ada da kudu a loku da gani ku diga madina ce kawai yin umurnin da ya to a jiga na ke ku dukiya ya na ga da nana zandon dubi be duki man ji ji bayani gaga a'di zane ya sadaka ya tiye ku wuce wato ji sai na usman na usman na fa ebona mini na gunya na raku wato kpauta bai shi ci ngu láti rakun kpauta be shichi kpagun guni be shichi bi ma na cici cici da ku wani raku ni ni yari kpagun guni be shichi ngu yau umaya umaya doko shi tun wula be ta sadaka bu aladazan nan wani dukiya na dukiya cikin ya mashiru jikan gani na lo shamu be wace na bana sana usman ya ce in ba lo shamu lo uzire ya kunna cin da kin kayan shamu ba ta wuce kuma hadda baya kunna eh? <coughs> har ma ji bayana ga mukan mukan na ba to dukiya na ka kwaci wala da bo e bona minenu wuna alf dinar dinar kutu gula ji saraka bambe dirami ukiya dirami kpako nguyo ukiya ndo mai dirami shiba dirami shiba shiba ya da kpako ciwon jini gabata ma waga da dirami kpako nga ya ba nigeria we are about 730 something thousand yo agwa hakuna wawo zakana azifanyita ko to mu ci ya dirami kpako kpako ce ya da shiba lissafi ce wani galaman shiga adda zai wudu ki ya ce ya kuma ya tabu ko da nisa yana usman na ara ga nabi gabi fo ga ga kai ma darra usman ma amila bada ne yau kabo na usman wato ga lutu gurun do be ma wa ni wa ga wa ni ne gu mafi mafi annabi muhammad da yana ga mai ga to sai nan da zamu ci ga da zagi mutunci sai sai na usman eh? so ku kawo shi <coughs> mini da nan zima zila tari be gaga audu kiya da kunno no ga abraman bin auf yo wu kiya bako ya zarfa bi ma na wadirami shiba shiba e da bako kemne sina usman ya e wadirami na ce ga mutu ya mu amma mu je wadinari kemne dinari bu mutu na usman ya na mu je dinari abewa sina bakar bena suku. ga dukiya mu bata na wajen da nan to mai to da yana cike da bata ma Allah ya nabi sallallahu alaihi wasallam ala alaji shirku azabi duga ciwo luga za mi zo ga mu so ko bitu ci gwaya a ga sana umaru da ga gafi dukiya mu dana nan ba duki ga fi kuma bayan wa ka sani labaya nabi muhammad gala da su abbas ne da inda ga nabi sallallahu alaihi wasallam na kuma mutum da dukiya don gurkwai talatu ya ce sadu bin ubada muhammadu bin maslama fatan lobe da duke asim ibn adi daga nan da duke a dan burkwa na wusiki shi ni be guwen ya dobi nan ga wala be adana ni ja be abe kan be muddi ni kawai yanki ci na shagwada ku ba nuga ala a aga ina aje na dana zan ga ci be na yanki ci na shagwada ku ba na zu ku ba muddi ku ba ga wala be ba ga ba ga munafiki ya tsayi mu ba wala wani nan na labe ya ba ne je jirgin rufe kun jini ga su kuga allazi na yalmi zunan mutawwa'i na minal mu'mini za ga ne je la mu'mini ji mina wallazina la yajidun illa judan za na ji ina wato adde na gaji sadaka na sai kokari ha bi ma na tuje gina labe da na kokari ha ji wakata to wuce so ayi labe ya o ma to ga gaji sadaka wuce na yayi zaki fi su mawa izagi ji sadaka be tu baji aji sadaka be tu babaji aji sadaka be koraji aji sadaka be tutulare endo na na no de no fe kube wata kila waga kya gaji e aga de gaji nga buru ba de ku amma de waji uzuri a de wa gidi ko a de wa shi dabbaji sai kem ne kubedda ezabedda e gboro daga wato ga sa shirin wuce dole gwaya ji wace a wala jire والذين لا يجدون الا جودهم فيسخرون منهم منافقين في لامي في ماتن سوكو سخر الله منهم وين لامي كا bima na yin wuna ga su be mumini je yi musulmi e yi mumini je yi na muso ko mu ya gaba ya mumini je ta mu ya yi munafiki je ni ga ya mumini je bi ma'ana ga azaba mu tana ji tabbata ya na gala a cikin lamu mini jimina walau mu azabu na alim azaba na tana ga ji tabbata ya <clears throat> na'am استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبارك وتعالى استغفر له النبي waga waga fara ya munafikin na naji naji la mu'mini zimina waga waga fara ya awla tastaghfir la waga waga fara ya yo dinitu ibamu sokobo mu je mu ya fa biya kaya in tastaghfir lahum sabayi marra mara waga wa gafara ya su addu'a ni musu ka faga ya falan yaghfir Allah lahum mu ya faga ya wale ga na wa a tubi mana su kwe su kwa jin gani da yi ite min Allah mu'minin shi na so ko ga zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli mu je bonno wa ya ga banna yare shi gafara na wajiya ana me sai da yabo na aji kafirci ba musu ko amma aji kafirci da ni Muhammad wale ne wani gan hukunci munafiki ne adi alkufurin albatini adi kafirci ne ga kokon yabo musulunci ce latafi fiɗe mu wallahu la kawo mai fasiki so kuma gama Allah ba wuya zane jaju ya ke milatu forum na buga min hadisin sai bukhari na abdullah ibn gobe gobeena ga lokaci na ci yin sadaka bai ga nan ya sadaka a kudu kiyaye kana ga ya tabo kuna kunna nuhamilu ala na. ife ku karaji pe zuma bo fe da shi ba shi ba ne en gici wani do na zanzo ga dinu fe ku da shi ita ne sallallahu alaihi wasallam wuce me da na ga da san kuna fa ja rajulun da bagin da cibe fa tasaddaka bi shay'in kathir wuce za sadaka be no to kuna fa kala agu murai na bi ga da ne wale yan dan guru kono la be na wuce boso ko bujare ta to da ne ji dan guru na agu wuce boso ko ba da ne ji dai gina agu ke so ko ga annabi eh waje a rajulun fata sadaka bi sa'i ya zaɓi mu ji sadaka bi sa'i fa kalu munafiki ga inna la la gani an sadaka ta haza a so ko aje wadata ke na ki so ko ga sadaka yin sa'i ni ga ko waje wa fawa ami fo ni fe no mi ole aya na we lawu gaga e zaga e tuni bolo kabo aga gaga so mu, awun so mu. awun etunalo na etuni bo alo Tun na ma na biye wa gafara ya nasu ku gafara wa je daga gafara wa mutin ya biya ba wa ne gboro ya ya bila karatu ci ne ya gboro sura no ba na ko ga da na ga za ku dan na na ka ga wa gafara musu ko aji gafara aji gafara ya ko mu jina fe munafiki da bai

kanga yin coci da wa man jo ga ba gafara da so kwe ko fe ku dukiya ya ko alaji ko alo maka da da jumra wallahi bana ga gafara da so kwe tuno so ko wa gafara na so kwe na nga yi no to ji fe na da ga so ko fabe ni na jibiya ji ga so kwe go amma da ye zaga ne fi ji do jinna so ko ta go gafara ye zamba cinan wa bayo na da yawa go ya nabi muhammadu no bayano amma nabi abba ya so kuma ruwa gwa a sai wani wa da baya za ji diji ni ba so kwa amma wa ya to ji tu ba so ko yele fi fabin ya ji da kwa sha ba daga shi shi ba no ga mu de ko ka fi ko fabi ayi bana amma wa jo ko bo jo mu to so ga bo ko le ne na musulmi kwa shi tu <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam watiya madina wacce mai kudan tabukuna wa muhammad ibn maslama al-ansari la kudan madina nula yawo waga doya ne na da kuda ni waga wado kuda da binya ai da madina waga shi ce madina bayan zuman bo amma man da ci ga sabina annabi ne namiji muhammad ibn maslama ya sibabun arfa arfa tayyib kendo da waye na ene ya laye tanna be ganan gaye ga gan annabi fo gan wa ga be sai na ni yo gan nya wala shi tie mimi abe ke mi azali ani ga madina da gubana to woyo da mimi e ye annabi e ya mi ladan gwayan sai na ali mo sai na ali gan ci lokaci na za ni je belatin ba ta to annabi so a ci madina da kudana inda ga je ba ta babo munafiki ta fi yi mu to a ce launi da ya zaɓi tu bi fe da ya zanno ina ku da baya damuwa ta da sinarin ta ce wata mu cewa nabi ya nabi ba mun bada cewa nabi nan ga ya rasulullah da fe da wani munafiki ja nabi ga da hakuri ji ala tarda an takuna minni Manzila ta haruna min musa da bai wuce ya zaba waje ala tarda an takuna minni Manzila ta haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di wa ja kuriya wo fo de giba na se eh, eh, giba na ni garu na giya na bi musa na eh, giba wace ga mi wa go joya mi sai de zuma bo aja na biya ki ani ga lawo kemina na biya ru na wo da zuma ya na bi musa na a ci ga mi wa go to da zuma yo ya mi yo da ta ci ya ni mi go ga ko ga munafiki na je ga na zane zai wa gaga wato ala banci na tsakanin sahabi da albaiti nan a ce wa gi mutunci ya sahabi a nufisar alisalam jina an ga daga abin na mutum ko ce da yana wani kwamfani zai na ne wa gagi ya halifa ya gaskiya na nufi ga biyu ga ala ta kun ala tarda ta kun min ni bi manzilata haruna min musa mun ga mu tamiya ya ga ga mamaki yake wa gaggan ya juna na bi sai na ali ufe da hannun jiya juna bunu ya ubu ife ba na ga gorozo ji fi kun da yugu kuna a ga wani gorozo zaru ne ake wa ga kuna wa cimbo bai ila gizi dole na kan samu sai na ali gi eh? sabogo boko mutum cina ga da cuci ga tuci kenan ya baucin ga a gi mutunci sai na bakari ya gi mutunci sai na umaru ya ga kwamfanin ga kini gi baya ni ga haru na ga ni ba ni musa ga sai na ali giya ni mu da boko zuma ni bi mu goyi ga ndo a ji hanifa sai sai na ya wa ga ga ya ga lamari jebe kem na tarihi nasi nasi da zabe wa ga ya da zabe ta ci wa. nana to ba kiwo so ko mudu bawo so ko mudu bawo ala daraja na sayyidina ali dina ala ayu amma go daraju gama zuma sayyidina abakar ba sayyidina ali dan zuma sayyidina umar ba sayyidina ali dan ada ga ga sayyidina ali ki ada daraja ga sayyidina abakar wa da daraja ga sayyidina ali man cirkin dogo tuwa ma go na har mu kiyama ma gama na'am فرح المحلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقرروا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون الله تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم munafiki kana ya yashi zuma a cikin lokutan ta buku gaya ne bana ba suna lona no a fe fire gun eh sun ji da kundani a yafo a fe fe da ba kafin madina ajiya eh, ci ji khilafa rasulillah ta ce da ba a nabi sallallahu alaihi wasallam a nabi ga ma lakum idza qila lam firu fi idza na lakum firu fi sabilillah ifaqaltum ila al-ard eh tun bil hayati dunya min al-akhirah annabi ji an-nafir al-am at-tabi'at al-amma a da bai gabda shi ga ah, eje eje eje madina nuga tiyama eh a fi fa'ibma ya yi na fashi zuma a ah, nufi sallallahu salam madina alo kudan tafi ku da alibi hannun wakar ruwa na yi za yi dubi muhalli a ga ya ji jihar da dukiya ya ji a ya sadaka wa an fusi a mai ga ji jihar da na kaba can a a alo kuda fi sabi labana da gukule kwai su kona ne ga na fiye gabe da shi na a fiye gabe abi shi na da ciniki shi na da can fi rufin har wato mu ga cewa da ya kuta bugu idan ya ci ya mawali kamar gidi wannan na ya annabi ya gaga ya tiya wa ji annafir al'am a munafiki ma da ya fogi jo eh, a lo fogi a lo fogi ya gabe sahabi da nuga tiya mani ya kwa yi dada ile kem ne ba wani ya lokaci bai gidi ba san ne da ya dada lokun da ke kuna ya gugu na ile ga tiya mare so kun ga annabi muhammadu ya yi ga gaga na ruja na mashaddu harra ga zafi ta sai ga ya bishiyo ta ga ya to buga ya gugu ta buga to yake waga gaya na jahannama wani gan naru jahannama harra naru jahannama shaddu harra law kanu yafqahun abe ki aga ji fahimta na ne eh so bago muje gaya mafu ya da mini alama ya munafiki zo kibna ya na launa ga munafiki zo kan dindo aja fe fine be be gwalu ne etuguri etuguru ga ci cha mulwa ya ma aja ife faci ai abuja ngai ta fe fa amma mini ciriki da mu ya tuguru ga ke ma ji ma sanda ka beji da mu ci ka ba ti ubon ci de jan ma fi tigi e gon ku ce ngwa bu de imani ale ji tabbata da na hadisi hadisi na sai bukhari da muslim yana hadisi abu hurairah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga naru bani adam allati tukiduna juz'un min 70 juz'an min nar jahannam ena yinje na ye zawangizi ye guna wai kafa ni mini kapa adwa ni ye na jahannamu bi ma'ana ba na wale na yinje wani tukpa ta dana ena wuyi kasani mini adwa ni ye we wai jahannamu wadde ya kuri na waga tikwe na yinje wani a ca da ga gana cikin wani kuma arzu adwa ni na eh gama la to ta ga ga yanti kafirin ga fa ma asbarahum adan nar atu gba kuro tin na ware e ganga de za le ne wati wati din ga da tamu e ulo kai za ji diga ga gama wayan nulo a ki ala ti be yo ki ala munafinci be yo ina na so ko gun shi ba za ta de jo no magan wa ga ga ga da ba ne ga idana idana idana idan ja fufi bo na'am وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون الله تبارك وتعالى قال يضحكوا منافقي غازي nje ni ngwe uma ngwe amani ya na ga bukula ya fo faliyar haku kalila ya tana ga magba tana madegi a bibira matan da baki boye gidan gurku ya bane goro wani yabku kafira a bi tuni ya gici na madakuna za da fake ya mai suna ki amfani ta ne gine da amma wuce bai tigi gozumana gwamma tigi o shi zo obi fine ba obi matan ka so k'o ta za a bi maka na yaksi bone a ci na waji bayan wuci ga alade giti na ade fa ade zo ba na foki ya me na wuci dede te ga bo ya etu na lo ejo na etu yin e zane ja ti gina mu foki ya me na etu wuci ga lo na de ejo na uga malon ga ga foki ya ma rabu aye yegi Allahu fagli bi ale ga ga ah, a babun nungon yi labayani dai gibeyin ya baya ne bada ya boro wani mai lawi ga annabi a shi ba daga yankun da a shi madina ito na na daga makka wani annabi ce fashara a ta ya alabuki ya bin a ta sadaka da dukiya yi na ga da zakuna in kya da zakuna da har da tabuku yi nan bayanin da ci da wannan titi duniya na ebe bayyana jikin gudan yana ji faruwa ya nan sallallahu alaihi wasallam da sahabi ji alina da ba ko ya zauce do tabuku nan uguna ila hankali tu bayanin ji nan amma fari <coughs> a wato gaga duk da sadaka ne sa na Usman ji ra ku dan guru ko be do ku dan guru ko yana da iri da ku ne ja to da ya ji bone a tiyana ida bayani gaga zakuru tutu soja musulmi da gidaji tiya kan gana a yi zakuru tutu ida e mawo a kan yi zane shi daga cinu zane shi je tuna a yi kun tutu ya da gu fata lissafi ya ce ba gba ya dashi ko tutu ya dashi ba to kemina jiji na suku za shi duk bandondo a fabe tucin ni a tiga ni bi fa za shi duk bandondo adaba ni laja efe tu efe gorujugba efe bezedari wole wala ni yana wani ko amma duk da aka uziri bi alwa ya mafari ga gaga nu wabe da yi ebo ni gidi ne da zana ba wani mai desert mu wadda ba tuko ba na dabba na ji ba na dabba na ji malotu batan kwato har za shi duku ba ga fabe dabba ni yana dabba na ji ga fi ke zo e su dabba da ni ke wazo nuwe wazo da ce dabba ore e jigi dabba no na ga lefi bono ga fi kafin ebo ke wala na ji har da matsayi na ga wala biya a ta fere tilale a hadis da hadis na ga ya rasulullah wala na wannan gagare wala ya zaya wabi yo kashi wala ya nu igidi macina babu hadis da hadis na mutagwa mu ci ba do inna ma yi yatakabbalu Allahu min al-muttaqin addu'a ya nabi sallallahu alaihi wasallam kan da mu gwaci ne idan na ma nabi ba addu'a na ga ni ciwo na a ci a ci fim a ci denuwa fim a cike goro su kwallo ci a jizan a fi ci gaba bezin ba baci na ji faruwa ya yi zawuce wani kafi a tuta buku nan adaza da ya hijiru kin ba na samu dawa jama'a na bisalimu zane ja ta na bisalimu fina akwai jaga da gwaga ta luta buku wa mutum ga sokoke ta yayi halamtar kai fa fa'ala bi'ad إرم ذات الإعماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوعد ثمود أغاني جاء تشبك تكبا ناقا دزاتي أتشو تكو أتشو باتقوا أتشو تبيا واي Mji yi na teknoloji ya di pe ci ga yada la yada la pati na a e gwazi ga la chu e la chu pati adazan tuware e ja ne misali na tuba ganin kya anabi gawo ade goga guba ade goga da buhin shi goga wuce anabi ade tupa la ta tashrabu mimma yaha zan dan goga fina wani goga wuce ma wala tatawaddahu minhu lis-sala zan do ma to ma goga wuce aje halalaji sallama wa ma kana min ajini ajantumuhu fa'alifu li bila abe ke magar kuskure jani zama ci ya ci tuba a can nuwa wuce a amfani ji buwai a ya kwale buwai ni na to ya yi kwamce ya gafi ma wula dabba bai gafi wala ta kunu mini wuce a yi magani ya do ya gigici ya mini ya samu mini ya hijiro ya gima kawo an yi su su ci goye ga gima ina e nabi ga bayan na dauna wa amara hun annabi ci ta forogato ina <coughs> yajina gwaga dabo gwaga bana na misali fe ya rakuye rakunu no fina gwaga wuce ga ya lo icha da tunu kadzaba fa mudu bi tagwa idan ba'atha ashka fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha ale rakumuci bana feda yuno fina annabi ga gwaga wuce ga da tuwa da da tunu sallallahu alaihi wasallam so a ci ga magajin har waji tabbata idan mina hadisi sai bukhari muslim hadisi na abdullahi ibn umar gobe na mu gana annabi bai tuganci ta goyi shi wuci gana annabi kpakpan ya kpakpan ya kube na annabi ke kpakpan ya kuna wa asra bi sai wuci fe ji kpakpan ko zan duga jiki na bi ma'ana an wata ni goga na da bazu mu bana annabi salo fe yara kunu mu fina a amfani jibe mu goga wuci to yi ga gada shi ba ni zai doge gada shi ga jiki na ma ezan da nuna su kyawa a ci gama sai na go da shi wuce gana kan ga bi fata da zai har man zai ga ya ga da sallallahu alaihi wasallam mai waga ga masiba na cida na ngabe cida ngabe cida a to na ga yi ga shumi annabi bi ce shumi lamari ba ci da wani na ji faruwa ya ko zan abulo tabuku nan lamari ta ci a ga a felo na annabi bi a ga mu ga e zan yi bana to ba tabuku ani har mu ga basu ko e sun sakagi ga ci tabuku annabi ga bayan amma fa ya ga ci tabuku zendan da mine yabo nuwa na cita buko na zano ga tumare annabi nawo mazim na jabal wuyaye ta wa ga ibe da cita buko na suku zambo ci ya shido ki a nasu lalasala ma tuba ga ko umarni na annabi ya na ga ga ga tono ba ga na ma kwawo wa kashi kiwi na allahu adam anu wuce tuwa ya amfani jibiyi annabi dai tun ga hal masastu ma min ma ya shay'a yanda da baki guba nan zi da ke hannu ya tabu kunna na miga ya gata na ya tona kala na'am abe a ga ni dashin bayan anni dashin bayan sarai har ma lafazin da ciruwa na cibe biyu ga anni da amfani da kalma ya sabbi na mana ci ga mun lafi da ba zanun sanwa na za su mawo bene bieto ko gine e bo kibo e daba na so na atia ma ni mu dupe ta gamala ne be na wo zadu gala wato no wuci mare anabi betu na suku anabi chano tagwa dun albarka la danu uti fe tono do gwada uti fe la fibo uti fe tono do gwada uti fe la fibo a karshe nuwana anabi go fibo na uta fuskuna uta ya guna umanu na fiye vona nu gonu wani bibe na yoko ko nu na fuska uchi na gwa fi vona wana uchi ke jenu wani fiye nuwa go sallallahu alaihi sallam kan ga guya ya daga cikin ta waya zai wajen amfani biyu yiwu a ganin wuce gazza ibu albarka na muhammadu ibu kibo nuwana cibaro na wushi ta ma kwatwa ah, Ba na da ko tuntun da shi ba ya kana na. maga ajan amfani da yawan ma kwatwa amma biye na na bijin a cijo no cijo no na fi no wuce na a gano wada da zan na da dizu fushi fushi na diji ba go na da adda uzirin wa sallallahu alaihi wasallam eh ko to ga na ye ba min qur'ani mujiza annabi musa wai fiska tsawon musa da kome fakuldar a asa hajar. famfajarat min mutunata ashirata aina kwada alima kullu nasin mashrafan mu ji zama ciki wuyo ya annabi musa jama'u ya wabi na fi tiyo na fi bana shi fi gona a ga'ayewa a ga wuzi gidagi a ga nuwa nuwa wa annabi musa fi la'alba cikin fi la'ajiyar taku taku fi e no go gube kabila ndo ni bane sala jo ni zuriya ni ya ku jo ndo fe defi to waga ne be na soko jina bi Muhammad ya mujiza no man ziga wato soko tafdili jiya ni Muhammad tace annabawa jo kwata muna kato mujizu wa ila kwagan da mujiza ne ba ne shi ne ya eh ci a ci ha da dizane shi ya ne ni wannan ma kwatu mu'azzam har a gan annabi sallallahu alaihi wasallam ga bin hadisin eh ga gan be annabi sallallahu alaihi wasallam ga gan yushiku ya mu'az annabi ga gan mu'az yushiku ya mu'az in talat bika hayatun an tara ma hauna kad mulya jinana mu'az wagalle je lokpa dananna wa baje batawuci ko ko albarkan addu'a ne bi bafi mu wannan ba ta gobaja abu ne ba ta batawa bi gancin sallallahu alaihi wasallam sai da yake iwa ga gai da bayani tabuku bayani a likici gudai nan nan ki yanayin da na wuce wata kila ga da zai da bayani ne yawa ga yiwo addu'a na nabi muhammadu ba na wata ni kashi mula ata ma ta tayi goro idan da cikin gata so zane ga da bayani ne yawa ga aje taimako so gogo wani na da mini yana ji faruwa mine ya tabu tabuku ta kuma ba gona a ci gaga mazike layi kaya bai be a gana na bitun tabu buzona mini ya shi mini ba ko ya shi ya shi nuji ci da tabu ko na ya shi nuji ba ga bayan ga tahubbu alaikum al-lailata rihun shadida ina nafa efi wuci kondo ta ku anabe ga ya ya shi nan na efi wuci ko abe ku ebogo efe wuce ga yayin ku zandu lati bakin re fala yakum ahadu minkum zandu ganna kimare annabi ya gamba faman kana lahu ba'irun falyashudda ukalahu wakati ogo ibera kunyi to yara ku wuce go wangi ya yi lafi bicho ya tanna kilado a ci gama bi faro eh da be shi ne fede yayin ku har a ga zabagin da cin wannan ki eh mace da da tubu a da nan ga ga na kimare kuma nan ifidan e, launa sai fati na yaji ba qur'ano ga wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama fatahtafu at-tayru aw tawi bi ar tawi bi ar fi makanin sahih so ko da yafi ne ma tutun ga bai waju laza wangi laki alafinina Allah ah. la chat ba ta ko fi makanin sahih ire fa wuci ga ni bitai ne ga wai don wuci jita sabu ji gamba wala ari be ne ne fe da zuci ya dasa ba mu wace kaji faru a mer ko kuma ne ciyo a ga fe be ne tun ga ke fo kuma ko ta fe ya gamba shi ga fe ka zai be eh kilomita kaza wai dasa mina wa ndo obo ga ndo wanti hu da mu da mi ubo lokacin da ala da technology amma nubuwa dabo eh en eh, na technology za mun le a ci a ce jaji a ci gangba ga efe be efe be na nubu le wa ji fela gangba ya sa da jiga efe dabo e ben re zan la ci baki sallallahu alaihi wasallam azan e ci na annabi muhammad wanda mata boko na mun jiga tolotoji mu fiye kuzuru da asiri kaba jam'un mufiye kuma garbe shinki ba jan takdim kan da ta jamu ta'khir na na Allah gaga yi yoyo ya gadda ya kuzo e bo sauki zan ya kuzo daga lasari ke ba ya kuma garbe shinki ba e sauki zan ya fe jo kasur kasur amma ne to ya jabe jiya ya bu ba ni bida abu ko kin ba mun ba ni zan ci ga sallah a lokacin sallah laje kuta zuru ga ja ya ja a fe kalasara ja kun ke ba eh lasar magargajiya ya jinwa a kai sha da ta ci kun ake ba so bago lokaci sallah ta haje wuta asuba da yanzu rubi lasar na ba kuke bana da magarbe shi na ba kuke bana na na khilafu na da sunna annabi muhammadu ba annabi na ja ci jinga da ya ko zai na ke ji faruwa da tabuko na amma ka kan yana shimbo musa tun da a ga wajina ga ma ji zuzura ji ga wọn àbí òkùnkùn tí ó na bẹ lásìrí nana ti déédéà nana ti déédéà mini ẹ̀bọ́ sọ̀kọ́ mẹ́yẹ ìyá sẹ́yìn tó sẹ́rẹ́ ti gànà dáná sí géèjì ẹ̀dọ̀ na nana aláàánú bá nana ti déédéà sọ̀kú ga mẹ́yẹ ìgbà bẹ ya àákẹ́ ajá ni dáná ká wọ́n náà ẹ̀bọ́ tí ó bọ̀ dáná bí na àwọn ti ga dóòlì ẹ̀nà wọ́n ya gàbà bẹ́ẹ̀ ná na na so so <coughs> lamarin da ji faruwa ya zama don tabuku na dauna amma a gana bi cin tabuku wani nke ji yanda ci masu abin ba ta kuwa ji ja wutu ba man shiga hutuba baliga eh wutu yo na na ka fiye kuma na ka sabe kun do a shiri tun sada su sa kwa latu da fi roman ci jogan idagwe ya ni ka ijabwe kaye ega kute ye tia bibi ukuku kanga amuga papao aga yi papao so ane ci ja hutuba musamman ya hutuba a ga goma ke waga mutum mini mujiza anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ga nusurtu bi ru'b basirata sha a ane anabi fiye lota buku na da su batar da gani bai rumawa waji so da su ce da bu so to shi na ja caje ya kwa ni mu dube ku na wuye jiya a wadan so aguku amma annabi shi shi ba go arfa shi ke annabi fejo mine na jujina yi mafari mwaza tufi wato etuya e, aila mutobe tita biyo mu be na mu ma ya daji ga lalle a ya da karkashin ruma ruma wabiya ma ya daji gani bai mulkin ya anabi muhammadu wa ba anabi a sunu a sunu mutu da anabi anabi gato daga nawa maga waje wa ji musulunci na waga wadu ya ringa wa feya kuma ya yi yaga wani wuce ci gaba ni bai zo mine na ke ji faruwa na alu jarba alu azra to a cike da bai ma a da sunu mutu da anabi anabi magafa ya wadu ma ya yi ya ni ta kuka zakaci ne ti kambaci dedena nga yi kai da ne da jam da mutu jamdala masiba mu annabi te gama biya annabi fe ji na wani da shi ne ga waya waya gani da sojaji 420 za kwako za ba ce tuye shi annabi ga alam ya tu halittu na wani Khalid ibn Walid ga yi shugaban sariya wucin a fi'alu da matul jandal a da wai cuta abin wai wai alawa abin birayi wuje ga duni sallallahu alaihi wasallam a ti kama jo a da laula bai wuwa juye jo khalid bin walid <coughs> ga shi tin a kai dardana ko ya daji ma ya gaji gan wa ya raku mutu da guba bi ma na ba ma ya daji gan wa ya ewe kun guba ma ya daji gan wa ya ipa ni ja aga aga gukuna guba ma ya daji gan wa fe ya odu a ci gama ju so ya bago anabi shi bago da miniya tabu ko mulki wa ya wa bi ma'ana ya jina ji gaba ki ba ga fata da karkashin roma na gama wa ga mula ta ya da karkashin musulunci ba kuti ga ya kunfa shi ke nufi ki ji ba a a na ji da gaba ki wuce fata ta ti ya ya roman ci jina wa ga tula gwaga la da karkashin mulki wa ko dai ji musulunci ka ya ji musulunci ya maga waduya amma ya daji na ya wadu a ya ji musulunci amma ya wadu a ne maga tafa labe a cika ajin sallallahu alaihi wasallam annabi ci jaba ce shi dai ci na fashi na guganci roma ci tiyawa nan annabi ci jaba ce yayin madina ganci to nan waye jina nga munafiki gobe gube na yi karatu wa hamu bi malam yanalu ga ji shiri ga ga annabi gobe kobo ayan ji baye da shi ayan ji baye ba ga tayi mu su kuma su tona siraji a nabi a nabi masu naji la uzefa wani wani wani a gawa bi na abu ne a mace gura wa mu ni malam ya lu so ya tabbata ya tanne wuce wuba da wani gaggan munafiki da wani shigagwan a cikin kudan wuce fa sabbata wani sokwa ga wuce kwata wuga tobo wa ci buwa a dana ji nuna kafin azan azan wa da nabi yana a karshe na ma bi kwaji na da na wa lala ne da girayi sokuta ziki ha mun mai musulmi ga ya na'am ayin waja qallahu ila ta'ifatin minhum fastahduka lil khuruj fastahduka gamuka فاستهزنوك للخروج فقل لن تخرجوا مي أبدا ولن تقاتلوا مي عدوا إنكم رديتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين Allah tabaraka wa ta'ala ce ga annabi na annabi ke to fa raja ka Allah so ko ga so ko mu so ko ga wala a ci Madina ci cha bada Madina lafiya ila ta'ifatin min wata da tun jama'a ci ga mu na dikine shi Madina ai ga lokun da bayanan fastadanu kan khuruji lokacin don da ya kuga bai da goro a ci ga zuzabe yi na ce wai zubi ba ci zana ga ga ga wai wato zuwa ta da dole ku da ta ku ba na wa ga goro ci ku da ba wani da ko ba to ga waji fata ga ya ku ta tafi ku da ga ya ku ya karshe na ni na hmm. eh ya tani ci ya jira ya ya na shi na ni fe jinaje sallallahu alaihi wasallam sai gogo ya kunga ke bebe amma da ya kunga bebe gamba na soko jana jina da wani gan aga wise ni ya goro ga ga da kuda ga yamma fakul ga ga galan ta mai ya ya taba da ni biya walan tilu mai ya ma ya ma taba gukumbe maki yi da ni biya na je dawa ni banda ci wa inda kuma raditu bulku ya yi daji ga ya da shi madina wala marra farko ya lamar ya kuta buku e bago na kwata na fako da zai fedwa da bukata kuya efe fedun ma alkhalifi ne ke ba ba zane gidan zumo a ce fedun zumo yabo e kibo yabo e rashin lafiya ko yabo e zakan gina yi nan ko yabo na haku ko a dazan ku a dazan wani a ce fedun shi bona to ya tona ji boka ya ci munafiki je cikin a tana efe duke ba da yi da bukata kuna guna so annabi sallallahu alaihi wasallam feji feji sai na wuga ta ile madina yana babu annabi kan hadhi taba gala mai ziga ga ga sunan na annabi da galu ya madina annabi ga hafi taba muke da ya madina ye annabi ga ga wa hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbu ya madina dana fati ne wayi ne ne wuri sallallahu alaihi wasallam wato daga a wala to annabi mai ga daga fatiya wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam muhammadu mai wa fati wata kina ma kawai umaji ga yaka ya fatija yo amana ji bai imani na law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah fatina ji bai da so koyana waya ga qur'ani so ko kuci qur'ani yo aga aga biruku aga allah ka ka biruku ba da su so ko ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله taku ji da wani fati ji da wani amma ya da su su kwai da za a yi da ana annabi ga fatin ne waye mai wu annabi biya ta ba madina ne zagi ciki wani ga annabi biya ni na a hatti ya fi ma annabi muhammadu ne eh annabi ya ji bai nasara na doku ne eh manyan almubarak kafuri min ba baran yin maktum be be ni nan zaki fe ko fe mani an be be an na shi da nasari sallallahu alaihi wasallam <coughs> na'am ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله تبارك وتعالى يا لاباري ولا تصلي على أحد منهم مات abada annabi ga to to ji zan don da mini munafiki ga wani ga ga to ta ci kuna ga din don da mini abu sallama eh wala takum ala kabri wa ma jibarogi kabaru ba ga wai ba yi yuma innahu kafaru billahi wa rasuli munafiqun uci aji kafirci bi Allah bi aji kafirci bi tuce so kai wa ma to amma jahili jo mu fasu ko na ali na azu yake mi latu foro so ko duwa go to ga gana nan bi shi ko ya tabo kuna yana guji faruwa ne e na ne be ga da madina wana masalacu da director annabi ke fere shi masalacu. ko fa ne ko jahili sallallahu alaihi wasallam na ga da wana in ga juzo in ga shi masalaci mai kan ci da annabi ya ci da masalacin annabi fetu na fula raka guba fe fetu munafiki fe be do fe be wa fe be tauziri eh manje la bayana be na ga ayi da shini tutu da fe be tauziri na na be mu ga annabi na lawo ku da gawana uzuri kaza yo uzuri kaza jima ndo ne fe tayo ndo ga uzuri na wa tauziri la be kuti jirele aga uzuri tazo annabi gato bambane lawu mi ne ne ila gwa biya ne fi da yi ya ci mu ba yawa na ji wani anan gato ya fi nan gaji na su ku fabe ina gaji su sun ce yana mariya na maya su ku na mariya na ga so mina na wuce duba su ku ana ga gafara ba ya su ku fabe ba ne ga ci bici na su ku fabe amma ga gafara wuce na annabi ba na wuce ba da ne su ku ga itin ga itin ga wuce ya goro ne a gana annabi cizo mun jizo na zuma ya kuta bukun nana lamarin wacce kwanda ci ti faruwa mini ubo nga yi ajiye ne abulabin ubayin nun samu na fi kiji bata na fi na fi kwani bilo ya kana abulabin ubayin ma ajiye ajiye ne watakila kaya ta wato nasara na nabi da nan hakun gari da na tuye ga nabi da nasara na kin munafiki madina ki a sai ga lokacin awwala ba daga rumanci je rumaje bebe kuyinan abin he ga bura gan ci da laraba su gun majin wa shi gyauta su papa zai dani nfe mafiya a a ne ne ga gaga na bijiku so na na bibe da wa be wi ci tare ta buku ci da nasara na be shi na wuci ga taya je na wana da wana so ya wuci su mana na biji zona abdullahi bin ubay ya jaje annabi fi ba gafara yi da su ku fadu ne tunu gaji su ku fatu ne su ku fadu ne ni zamu na zikiri wore amma ne fi ba zuwa yi gabata mai juyi sahabi mu ci koya annabi so haji tabbata da ni sallallahu alaihi wasallam da masu da masu gata mun bai ci na ji kun sallana aduju annabi mu ba zuwa yi lokacin annabi a dajun sallana ga sana murfe a annabi ga loma suna buru ga san anabi galo ma anabi galo ngulo e wana ajin kafani ya jana ajin kafani abla ibn ubay musa munafiki jina annabi galla ya wuya albarka gala ya wu kuna abla mu, abla e ju abla mu dabi e ni gajin kafani annabi to e mi dana gala mi dana ndo ga ku bice ko no ku bice ko ndo ga ku bice ko no ku bice ko likafa ne ta ya ni da haji likafa ne ya zanu mugungwa mugungwa ede na akeba be palili ci ya ni bi muhammadu ne nga ala ci haji likafa ne ya zanu mafi gwaga ya ma eh egwaga ya zan don do wula bi cuke ki wulo tuguru yanzu tani ya wuzu yanzu tani ya wuzu yanzu tani ma ni wuzu wulo tuguru ina ga zan do gwana da wani bera mu ya sukai annabi sallallahu alaihi wasallam wa gafara bayu aya na cici ko la salli ala ahad minu mata abada annabi yo zando zumai nan nan zuma na dai jin abla bin da na, zando ga ci kuma munafiki yo bena annabi gallo ga jun sallama ga jun sallama so aya na cici na, a ti sallah zona yi shi zuwa ni da Allah wala ta kuma ala kabaro ma dubaro ki kabaro ba gawai ba duwa yi ma man shiga aya nan ga yawon kwayan mashiru'i ya yi salatul janazatin ke daga ne ala kuma haji sallah amma ala waju aji aji kabara guni ko mutu ko adda gutu ne ga ba wannan adami mun ga idan na hadisi ga idan sallaitu alal mayyit fa akhlisu lahu du'a iga bege ya ji kusalla ya ya ya aduwa ni takataka yi e ba aduwa yi matuka aduwa ar gala da hadisi abdullah bin amru eh hadisi ya amru bin al-as lokacin wa cikuna kyugan ngan ga cikun wai wa gaga aga wuju da kabaro a gi a gimbaro a gi kabar yan wubo ar gorogodo na gara kunzu mana gara kun tuya ana kuji kasafi usa ugana a gibago su bi biko mifin wa mifin kesa bi yefe baduwe yaje wani ko gurgudu lokaci ne lana da wani gaga diyamu amma wani suna na yi dara yayi nan ibana e ibai e ne ga iba da nan wala ta kun alaka kiyama ya kabari ne ga iga yi jina mu yi gurgudu na gara kun eh ana ku afufe ana ku sa uji kasa da gana ko so ko ba tuna no ba wa kuto le ngwa lo da ji mitu kuji to amma ezaka jaji ni je ku so mitu kuji ye lo na ga de sa ni ji mitu kutu ju boy ye lo ani ye na do ya ga ga ne ji ba go ne le fu ya amma ne je gana dana ka bodu la ye je di to ga gun la ye ji ya ya amma ne di yana jagana na bi ga kai tiya ka baro fi ba do fi ba do fi ba do now lokaci da zuwa so bayani ne na jikin ci faruwa ya wuce na in ga ba su ko su ko ga yi tusu ya bebe wi e bana zumana na bi je ku ta ko na in ja ajani abdullah ibn ubay ibn salu kawai in ga ji faruwa yanzu ji faruwa na ji waza ayo yayi na kuka ba su koya su insha Allah ya fi bayana yin gurgudu a ne ga cikin cin Allah fadin ne ga ga caji ji daidai na gawa mai yi suku ba dai ya suko yau su kwaya sunan majalauce jin ba ne ga cikin cin na <coughs> bayi yau rafi boyi mu ya ba su kuma tuci na da ba gaba Allah fadin a ah, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على اها ide ga biko da ya ji batun nan zai daga tuta ci a giga zakau cewa bayani ba na gadon a ga zaka da naira ba nan ki giba ga wuce a ga zaka da naira ba sai da zinariya da azarfe da ne da alkamai a ziye na zaka da bakubo kawai yana na jike bata na zaka da bakubo mu da naira ba mu da yawa na jike bata wuce da fi na gani da alkamana ta ete janna ete zai ga binna in fari yan mafari guna ya ke waga gan hukunciya zakka wajibi yau annabi sallallahu alaihi wasallam ma ina inu da da zaman bonan nga ji foro be wani za kauyo iga gido shi gaba ne gan ba zame ya nabi madino adenera adenera masu aga denera da bi zigato ya gawa zaka be nere mu to ya ga gato ga ga ga gumi ne ga nuci kebya amma kya de kango dirani e wani zarfa da wani dinari wani zinariya da wani ina jini da wani talaka bai talaka buyi ma da dinari shi biyu ma da dirami shi biyu ina na bani to da ci da wuki da dinaro da wuki da dirami ɗawai ne raga ijin eh zane zaga da wa dinari da dirami na tafi tafi ene raga dena ito ga ine raga dena ga mu kuno ene idena gada na wai gada na ene dina ribe dira mi fe ji tuwa na wanga ne re jina afe gidina ri ja afe gidira mi ja ele la shiya e maga ito e ela di ela ela ne ra sho eh ina na zubu shi shi uchu gaga e wada ji yo da gada na ra ba e ba e ga wa zakam e ko sabu ma jiya ko da zakaba yiwa eh alalima talaka enu yitso na bu yitso ina na iri ke mine pade be talaka to la ma ni mina zire pade be talaka ina na so ke ga ga to yawa da zakat da naira ba ito ba mu zakat da na talaka jina so bogo mudda be dinari ya mudda be dirami ya kuma ke da be naira ya asara aji tikama alalima hukunci al'umman ni gayo eh ina luma ya ciwo da bukatu na luma ina na da bukatu wale fitina wanga da mutu je wa a sayo a ce ga zaka da naira bayan da yana ga zaka da naira bayan ba ni zakar ga adana ya laya e boy da bi to ga mu mace na masiba na darashe zakar zaka wani na wa na wani i to ga da bi li tani mace na wuce ga ga cin da masiba wuce wani na yau. so ebogo ito ba soko yi gashi ga zuci tukpa mu na ga zakadan en gici wara yi ba won ga le do bila gan ga ali kama yana bana i biun ga ade ipon lokaci anabi ade shinkafa lokaci anabi anabi tin ga wa mu aga wa zakabo mu na na fitinu na zamu ci sayeno anfa na amfana mu je kuje ma'ana iga aisha zana zane ji ya cin da shari'a ne amma kan do shari'a ga dabe hukuncin gwaye ci na kiyaye na shari'a bai zanu in ga gani wa zaki wa ba zakawa ba kawai hani a amfani da bani wai wa zanu amfani ci maga yi ga to gurbi amfani ci aga ke ga wa zaka ne na to kila ci gaya wa na ran so gaya wa karar bayani da littafin wacce ko ci fikin zakat na ma wacce ko a duktur yusuf kardawu kan e tebu littafin wacce ga ga ah, ayyukin fesal a wodo wodo ne na faru ya ci hukunci zakone igano ba gin shi ma ko degi yagi zakat da naira a ci gama tori ba da naira allahu fabi ba ne ga ci bici gwargwado ne a ga wani da wani mun na je je taimako bai yi bayani na gwargwado na su ko da fun yaya na ne bayani ta insha ba mi emi <clears throat>